السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na littafin fikihu a cikin wannan littafi mai suna muktasar khalil filfikihil maliki wanda liman khalil bin isaac aljundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya na muna bangaren da yake magana dangane da alyamin rantsuwa da ma'ana hukunce-hukuncen rantsuwa a musulunci mun tsaya a inda malar ya ɗauko bayanai na abubuwan da idan mutum ya yi a cikin rantsuwa zai yi kafara kuma sai ya fara bayani akan kafaran inda yake cewa it'amu asharati masakina nan ne ko to asalin bayanin farkon bayanin za mu ɗauko ne daga baya kaɗan mu ɗan koma layi na a zallake layi ɗaya layi na biyu wafin nazari al-mubahami awil ba kancan da ba a faɗi menene za a yi ba wanda a darasinmu na bayan riga na yi bayani a cikin bakancen da yake a ruɗe wal yamini ko tsagwaroron rantsuwa, wal ko kafara wal aqida ala birrin da rantsuwan da aka kulla ta bisa aikin nagarta in fa'altu idan nayi ko wala fa'altu ba zan yi ba aw hinsin ko karya rantsuwa bai la'af'alanna a cikin wallahi sai na yi au illam af'al ko idan ban yi ba illam yu'ajjil idan bai sanya masa lokaci ba saboda duk rantsuwan da yin ka sanya lokaci to a bari sai lokacin yayi tukuna in ka ce ba za ka yi ba zuwa lokaci kaza to sai a barka zuwa lokaci kaza din idan ba ka yi ba ka kiyaye randuwa idan ka yi ka saba randuwa ina fata an gane idan kuma ka ce wallahi ba za ka yi ba sai lokaci kaza to sai a bari lokacin ya yi in ka yi ka gani ka kiyaye in ba ka yi ba ba ka kiyaye ba haka ma wajen bangaren bari to yaya ka fara take a cikin waɗannan abubuwa ita ma'asharati masakina zai ci yadda miskinai ne guda goma saboda haka mutum ya kafara idan ya yi rantsuwa ya karya rantsuwa kafara shine ya ci yadda miskinai guda goma sai dai anan ya kawo waɗansu bayanai bayan ya ce kullum muddun kowanne za a baki muddu guda saboda abinda ake gani in aka baki muddu guda ɗin nan zai ishe shi kuma haka aka samu a cikin fasara. amma ka ga da aka ce it'amu asharati masaqina itsamu tiyarwa ne yana da kyau a bada abin da yake mutum ba zai wahala ba wajen sarrafa shi da aka yin kai randuwa ka kariya to sai ka bada abinci wa mutane gurgudun muddun nabi guda daya wanda ba za su wahala ba wajen sarrafawa kamar mai kaman garin kwaki kaman makaroni kaman taliya eh kaman biredi gama biredi anya haka tsagoron biredi wannan wanda cikinsa fanko ne don wani biredi in kaje kana raba ki baki kenan Cikinsa safanko ne akwai buredin da aka yi ki da ciwa-ciwa, wanda in ka matsa ki za ga ki da girma kana matsa ki sosai sai ga bai wuce cikin hannunka ba mama ka garin kwaki za a gaiki gashi da yawa don ka ba da mutum muddu guda in dai mai kumburi ne ma idan ya ji garin kwakin nan ba zai yi cinyewa ba lokaci guda ko da yake akwai malaman da suke bayanin cewa kowane irin abinci akwai mahajinsa in ka ba da abincin da mahajinsa yadda mazauna waɗannan wurare suke yi to wannan za a kira ki abinci kuma ka sauke nauyin da aka daura maka misali akwai kasashen da idan ka je ba a ba da buredi haka kawai mutum ya ci biredi zalla ba zai yi ba saboda wajen su buredi zalla haka ba abinci bane sai sun hala maka da wani abu wani biredin ma zaka samu akwai dabino a cikinsa wani biredin akwai inabi a cikinsa kamar yadda a yanzu mukan ga biredin da yake akwai kwakwa a cikinsa to amma sai a hada maka da wani jus kamar sera ko a hada maka da kofin shayi to a wajensu shine abinci to in ka taki bayarwa wajen ka fara kai ma abin da za ka yi kenan ina fata an gane kamar yadda yake garin kwaki ba za ka ba da ki ba tare da karago ko shuga ba duk mahajinsa kenan to haka shi ya fi akan mutum ya dauki hatsi kawai kamar muddin nabi na ainihin dawa ko gero ko kuma makara wanda idan ya bayar akwai wahala wajen sarrafawa kaga shinkafa ma an ka ba da ita haka ba tare da mai ba domin shi ne mafi karanti, ka ba da shinkafa da mai da ɗan gishiri ɗan kaɗan idan aka dafa shinkafa aka sa mai aka ɗan sanya gishiri za a ci domin kowa ya sani farkon fitowar shinkafa a ƙasar nan ba da miya ake ci ba da mai da gishiri ne kuma har yanzu akwai wuraren da suke ci da mai da gishiri inda yara ka sa man gyaɗa mai kyau aka sa gishiri mutum zai ci abincinsa kuma ya ɗora ruwa kai to don haka wajen ciyar wannan abin da yake nufi kenan sai dai ana ya ce likullin wato likullin mudun kowanne za ka baki na nabi sai dai wano dai ba bi gairil madina ziyadatu sulhihi aw nisbihi aw ritlani khubzan bi udmin wani da ba an so bi gairin madina idan ba a birnin madina ba ne tutulu fihi mutum idan ya ba da muddin nabi sai ya kara ɗaya bisa uku malamai sun yi maganganu akan ƙarin ɗaya bisa uku din nan domin asali abin da aka ce a ba da mutum muddu guda kuma babu yadda za a ya ka samu mutane goma idan ka samu mutane goma duk cin abincinsu ya kasance iri da yana da wahala ko da ko uba ne da da za ka samu wani uban ya fice wani lokaci kuma ɗan ne ya fice to kaga mutane daban-daban suke amma sai aka kiyasta aka ce a ba su muddin nabi saboda ana kyauta zaton dukkin ka dai idan aka dafa maka muddin nabi alhamdulillah ya ishe ka idan dai koshi ne kuma daman koshi kashi biyu ne akwai koshi normal na masu hankali wanda suke son lafiya akwai kuma ƙoshi na ainihin ƙetare iyaka wanda mafiya yawa mutane suna samun cututtuka ne a dalilin haka don duk abincin da zaka ci inda har zaka ci ka ƙoshi ya wuce hankali musamman ma kamar yadda yara suke ci su cika cikin su a ce taki ya kasa taki saboda tsaban ya ci abinci to akwai illa to kaga ƙoshin da ake nufi a nan shine kocin da aka saba normal koci wanda yake na masu hankali wanda bai ketare iyaka ba saboda haka idan ba abin din madina ba ne a cikin littafin nan na muktasar an ce idan za a ba da kafara ta ainihin ciyarwa to a kan muddin nabi a ƙara ɗaya bisa uku aunisihi ko kuma rabinsa aure tulali ko a ba da riɗini guda biyu wannan mudu ne na kasan bagadaza a wancan lokaci hobzen na ainihin biredin su irin wanda suke amfani da shi ko kuma gurasa bai odumen haɗe da ainihin mahaɗinsa shi ne miyarsa saboda haka kaga a nan kasan idan mutum zai bada masa to ya kamata ya haɗa da farago ko yaji ko kuma miya miyan nan ba lalle sai da nama ba amma idan da nama ya fi domin duk abincin da aka kawo maka da nama da yawa yadda za ka ɗura abincin da sauƙi akan a kawo maka abincin da babu nama ko ba ka bane saboda abincin da babu nama an kawo maka tsura shi za ka yi ta yi amma akwai nama naman nan zai toshe maka wani bangare saboda haka abincin da za ka ci ba za ka ci da yawa ba to gwargwadon shirin abincin gwargwadon yadda ake ci to sai dai kuma wannan ƙarin nan waɗansu malamai ba sa goyon baya abinda suka ce a ciyar daidai gwargwadon muddi kawai amma a ce a ƙara a wurin da ba binnin madina ba suka ce to babu hujja mai ƙarfi a kan wannan kashi ba ihim kamar ainihin ƙoshin waɗannan mutane da ma'ana abin da ake magana shine duk abin da za su ci su koshi saboda haka in makaroni ne ka ba da abin da idan an ci za a koshi idan taliya ce ka ba da abin ah, da idan an ci za a koshi idan indomi ne ka ba da abin da idan an ci za a koshi to kwai abinci ne kwai zalla kwai zalla ba abinci ba ne eh, abin marmari ne to ya za a yi kwai ya zama abinci a hala da dankali da dan miya to kaga gadu wanda zaka baki kwai da dankali da miya sai ka baki daidai gwargwadon kokinta eh ko kuma hala kwai da mai da biredi sannan da shayi ina fata an gane kar ka tattara tunaninka akan cewa wai sai ka ba da mutum tuwo ko sai ka ba shi shinkafa ah. tun da yanzu an samu ci gaba ba ko ina ne ake ainihin cin tuwo ba kuma ba ko ina ne ake cin shinkafa ba sai dai ni abin da na lura na ga kamar najeriya muna ɗaya daga cikin ƙasashen da muke yawan cin shinkafa a duniya kamar yadda yake mu ne kan gaba wajen cin tuwo kwarai da gaske wadancan kasashen ma kafin ka ga tuwo za a dade baka ga tuwo ba wani lokaci sukan yi tuwonsu da waɗansu abubuwan da mu kuma anan ba ma yi yanzu kaman ayaba akwai a ƙasan uganda kamar misalin uganda rwanda da su tanzania kenya da suke kusa su suna tuwon ayaba saboda haka ayaban su kashe uku ne akwai ayaban da na ci ne kawai normal haka wanda za ga ana sayarwa kusan ko'ina ci an fi samun availability dinsa to sai dai sun ce kamar yadda suka saba a cikin al'adarsu asalin ayaban ba abinci ba ne amma yana taimakawa wajen abinci don waɗansu restaurant idan ka je aka kawo maka kace a kawo maka shinkafa za su kawo maka shinkafa da miyansu yadda ka san ruwa haka miyan haka miyan take da man gidan da suke sawa yadda ka san ruwa amma kuma sai su kawo maka ayaba mahaɗin shinkafan nan kenan in ka ce yakan dauki lokaci kafin ka ji yunwa amma sai ka saba in baka saba ba kuma cikin ka yace maka rudani har zuwa lokacin da zaka saba amma abinci ne mai kyau to kaga mutumin da yake akwai kafara na rantsuwa a kansa lokacin da ya karya zai iya bada irin wannan nau'i na abinci sannan akwai plantain su ma suna da shi nasu manya-manya sai dai sun ce plantain shi kaɗansa shi ba abinci ba ne sai da mahadi to kaga idan ka yi rantsuwa a irin waɗancan wurare ka karya to idan za ka ciyar daga cikin kafaran da za ka yi za ka iya haɗa plantain da kwai da wani abin nan kaman wani abu kaman kunu-kunu ne ni ban san sunansa ba wanda suke haɗawa a matsayin abinci to kuma duk wanda ka baki wannan ya san ka haɗa masa abinci zai ci zuwa wani lokaci sai na uku daga cikin nau'o'in abarban abin nan ayaban da na gani shine akwai ayaban da ake yin tuwo da shi tuwon sunan suna kiransa da yaren matoke saboda haka duk wajen cin abincin da ka je kace a baka matoke to ayaba ce ake bare ta amma na lura kamar irin ayaban da ita ba ta nuna kaman 'danyar ayaba ce wanda ba za ka iya ci ba kuma ba za a yi ba zai yi a soya a plantain ba saboda haka wannan ne suke tara sai su bare su bare sai su sa a cikin tukunya ayaba dai da ka sani kuma a tuka kaman tuwo a ɗebo maka yadda ka san teba irin teban da wanda za a ganta yalo hakan nan ko ya eh, yalo to haka za ka ga wannan matoki din ita ma da miyanta sai dai kuma ba a ci da hannu sai da cokali saboda wanda bai saba ba zai iya ci da hannu ba to wannan ma da kake gani so a wajen su tuwo ne kuma abinci ne saboda haka mutum zai ci da safe ba zai sake cin abinci ba sai da rana ko kuma sai da yamma to kaga idan ka yi rantsuwa ka karya rantsuwan za ka yi kafara a irin waɗannan wurare to za ka iya ba da wannan a matsayin abinci ina fata an gani to dalilin da ya sa malamai suke cewa duk wanda zai zo ya ce banda garin kwaki banda taliya banda makaroni to ya takaita abin ya matsa abin waje guda alhali akwai duniyan da zai je hatsin ma ba zai gani ba sai taliya da makaronin da zai rinda gani kuma shi ne abincin mutanen wajen na almuhim a ba su abin da zai ishe su gwargwadon kowane mutum saboda idan ka ga mutum musamman mata wanda suka saba yin abinci suna ganin mutum za su iya gane gwargwadon abincin da zai ci ina fata an gane sosai ya ba baki gwargwadon wannan ko kuma aukis wato hum yace ko tufatar da su da rajuli saubun namiji ana masa tufa guda daya walil mar'ati jirqun ah, wa khimaru amma mace ita ana yin mata riga da kuma hijabi sai dai a nan ya ambaci namiji riga guda ɗaya za a yi masa kamar jallabiya mace za a yi mata guda biyu ɗaya za ta sa a ƙasa ɗaya kuma za ta rike kanta to malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan ba sharadi ba ne mace ana iya mata riga guda ɗaya don akwai rigar da mata suke sawa wanda yake da hijajinsa da komai a hade wanda ko da fita za su yi ko kuma sallah za su yi za su iya sa wannan rigar don ya rufe ko ina a jikinsu to kaga idan kana yankin kasan da suke da irin wannan babu laifi mutum ya yi tun da dama an ce duk abin da za a yi musu ba lalle sai wanda ma zai ishe su ga sallah ko kuma fita waje ba domin saboda idan mace za ta yi sallah ana son ta rufe jikinta gaba daya yayin da za ta yi sallah to kuma kaga in tana zaman cikin gida tana walwalanta tufafin da za ta sa da bambanci amma namiji mafiya yawa musamman kasashen larabawa su sukan sa jallabiya sai dai jallabiya su sa singile su sa gajeren wando mu kuma kaga a nan mutum jallabiya kawai kamar ya zamo wato incomplete ne bai cika ba dole mu a nan ko da kaftani za ka yi ba za ka ba da mutum kaftani babu wando ba ba za ka ba ki riga babu wando ba inda babbar riga ne ma kaga akwai yan ciki da wando sannan kuma complete ɗinsa sai ka hada da hula in ya zo ya tafiya haka babu takalmi kaga nan ma ba zai kyau ba sai ka hala masa da takalma ko ba ka bane to shi yasa malamai suka ce kamar wajen ciyarwa haka ma wajen tufatarwa a dubi mafi yawan mutanen wajen yaya al'adar sa kayan su yake mazan su da matan su saboda haka yin za ka yi wa maza to ka yi wato tufafi gare su gwargwadon yadda aka saba idan kuma za ka yi wa mata to ka yi musu abin da aka saba a wannan guri Taki na biyu kenan warradi'u Kabir fihima wanda ake shayar da shi kaman babba ne kaman babansa wato da aka zo ana lissafi waɗanda za a yi musu tufafi sai aka samu har yaro jinjiri wanda ake shayar da shi to ai ka san yadin da zai ci da bambanci da yadin da babansa zai ci yayin da za a yi maka dinki ko ba ka bane to inda ya cikin lissafi ne duk sun zama daya tun da dama abinda aya ta ambata adadi it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum abinda aya ta fada kenan ku ciyar da waɗannan miskinai guda goma da mafi tsakatsakin abincin da kuke ci a wannan yanki yayin da za ku yi kafara ranzuwa ko kuma ki zuwa ko tufatar da su saboda haka da dogo da gajere da yaro da wanda yake babba da mai jiki sosai da wanda baya da jiki inda har ka samu mutane goma to lissafin su ɗaya ne mai yawa zai ci yadi biyar wannan zai ci yadi biyu to inda a lissafi za ka yi musu ɗinki tufafi to shi kenan a musulunci dukan sun shiga cikin lissafi ina fata an gadi ba wai sai kowanne ka ba shi yadi biyar biyar ba ko kuma kowanne ka ba shi yadi uku uku ko kuma bakwai bakwai ba na'am au ko raka ba ko kuma mutum ya yanta baiwa ka zihari kamar irin bai wanda ake yanta ta a wajen zihari wace irin baiwa ce ake yanta ta a wajen zihari Allah ta wata ala ya fada tahriru raqabatin mu'mina raqaba mu'mina saboda haka haka ma wajen kisa in dai mutum zai yanta baiwa to sai ya yanta wanda take mu'mina wannan sifa din sai an kiyaye to sai mataki na gaba sun masau musala ayyamin sai azumin kwanaki uku to amma abin da ake bukata duk mutumin da ya rantsuwa wallahi zan yi sai bai yi ba wallahi ba zan yi ba sai yayi kun ga ya karya kenan ko to ɗaya daga cikin kafarori da zai yi ya tiyar da miskinai goma ko ya tufatar da miskinai goma ko kuma ya yanta baiwa zai yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne mallam ji idan bai samu daman yin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan ba to ne zai azumin kwanaki uku a jere ko daban-daban mallam yajid fa siyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaktum kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa sannan kuma malamai sun yi bayanin cewa waɗannan abubuwan da aka je ranto su haka ake so mutum ya yi tun da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce ta amu kyarati masakin ya fara ambatan ciyarwa sai ya wuce su in ko tufatar da su a wuta hariru raka ba ko kuma yanta baiwa don ba za ka iya wannan ba sai ka je wannan ba za ka iya wannan ba sai ka je wannan sana karshe ce kuma lam ya jid wanda bai samu daman yin daya daga cikin abubuwa guda uku da aka ambace su a baya ba to fa ya musala sa ta ayyami ya azumin kwanaki uku ina fata an gane saboda haka akwai malaman da suke ce jerantawa dole ne akwai kuma wanda ba sa ganin jerantawa to mu mun riga mun saba za ka ji wani ya ce ah, to ina da rantsuwa ne kai shi ne ka karya rantsuwanka to ka azumi uku shi kenan kun ga ya tsallake waɗancan saboda waɗancan ɗin sun fi wuya sun fi wahala to idan malaman da suka fassara cewa faman ya ji din nan sai lalle ya lallaba ka iya na baya ba sannan za ka yi azumin kwanaki uku to duk mutumin da ya rantsuwa ya karya alhali zai iya tsaye daga cikin abubuwa guda uku na baya bai yi ba sai azumin kwanaki uku to ka sa ba ta yi ba kwarai da gaske tunda Allah ta'ala ya ce faman ya ji sai wanda bai samu daman yi ba amma za ga mutane da dama sun yi rantsuwa sun karya za su iya siyarwa in ba za ka iya tufatarwa ba za ka iya siyarwa wani ma zai iya tufatarwa yana da hali ko mutum ɗari ne aka ce musu tufa zai musu tufa amma kuma sai ya dawo ya azumin kwanaki uku saboda ya fi sauki to don haka a lura da wannan yana da kyau lokacin an zo da abu da sigan jerantawa to a yi kokari a kiyaye jerantawa na. wala to je zo mulaffaka sannan duk haɗe-haɗe shi ne mulaffaka duk abin da aka har haɗa ki to ba zai yi ba wajen kafara ba zai yi ba bai inganta ba wala to je zai o ba zai yi ba shi misali kamar wanne mutum ya ce to bari zai samu mutane guda biyar ya ciyar da su zai samu guda biyar ya yi musu ɗinki ko ya samu baiwa ya yanta rabinta idan ya yanta rabinta sai ya samu mutane guda biyar ya ba su abinci ba zai yi ba ba a yin haka idan za ka ciyar da miskinai goma in za ka tufatar da su goma in za ka yanta baiwa su kutum ɗinta in za ka yi azumi kwanaki uku saboda haka ka ɗauka ko kuma ka zaba ko kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka iya yi ka dauke shi sannan kuma wa mukarrarun li miskinin da maimaitawa ga miskini guda ɗaya kima bai yi ba a wajen waɗansu malamai ga masafar malikiya duk wanda ya zo yin kafara an ce ya ci yadda miskine goma to sai ya samu miskinai guda biyar sai ya ciyar yadda su sau biyu bai yi ba ko ya tufatar da miskinai goma sai ya samu guda biyar sai kowa sai masa ɗinki biyu bai yi ba wannan waɗansu malamai fasarar da suka bayar kenan amma alimamu abu hanifa ya ce wajen ciyarwa yawan adadin ciyarwan ake bukata wajen tufatarwa yawan adadin tufafin ake bukata saboda haka mutumin da zai yi kafara ta ainihin rantsuwa da ciyarwa sai ya ja wani mutum gidansa ya je ba shi breakfast ya ci an samu daya da a zahar ma sai suka sake haduwa ya je ya ci abincin rana an samu biyu da daddare ma sai suka je suka ci abincin dare an samu uku in aka samu haka sau goma ya ce ya yi kafarar ranzuwa ko da ko mutum da yi tun tunda kaga lokaci guda ba zai iya cin abinci sau goma ba ko zai yiwu sai dai yin aljani ne kwarai da gaske amma da yana normal ɗinsa lokaci guda ya ci abinci na mutane goma sai dai idan abnormal ne to don haka idan aka kakkasa lokaci-lokaci to kaga yayi to da wannan ne waɗansu suke ganin cewa idan mutum ya tashi ba da abincin sai lissafin abinci na mutum goma ya hada da cafane sai ya ba da wani mai gida suka je kafara ta yi ina fata an gani to haka ma idan ka ɗinka riguna guda goma sai ka ce bawan Allah daman na yi ranzuwa tun na yi ranzuwa kuma na karya ranzuwa kuma na lura kai baka da kaya ko kayanka bai wuce guda ɗaya ko biyu ba to ni ga kaya nan na ɗinka a matsayin ka fara rantsuwa na guda goma ka diba ya yi saboda ya yi ba zai yi ya sa tufafi guda biyu lokaci guda ba in ya sa ma haka to mahaukaci ne eh mahaukaci ne amma banda lokacin da ake dawowa daga saudiya yadda ake dawowa daga saudiya duk wanda ya tafi saudiya ya sani kun san mutanenmu za su je su ga kaya iri daban-daban birjik su suna ganin kamar akwai arha ne alhali babu arha don idan ka kwatanta da kudin ka na najeriya za ka samu babu wani sassauci amma da yake can kudin da kake rike da shi kai baka saba da shi ba shi yasa duk abin da ka gani ka sayo duk abin da ka gani ka sayo alhali akwai gwargwadon kayan da ake ba da dama ka shiga jirgi da shi in kayan ka wuce haka sai dai ka zubar da sauran a lokacin ne za ka ga waɗansu maza da mata har kuka suke yi saboda ko kyauta ka bayar ma wani ba zai karɓa ba ya zai yi to waɗansu an je an auna ya wuce sai ce daga ka je ka sake shiri to wani in ya ɗauki jakansa sai ya je sai ya samu kayayyakinsa na gida kaman guda biyar wallahi riguna biyar sun sai ya jibga a jikinsa ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan yanzu kai mutumin da bai taba sa riguna guda biyu ba idan ya sa kafta ne guda biyu za ka iya ganewa yanzu ko wannan ne na zo na ɗauki babban riga daban ya ciki daban wando daban ainihin inda na wuce dole a kalle ni ko ba ka ba ne to da yake ba cika zuwa da babbar riga saudiya ba irin waɗannan dogaye rigunan ko jallabiya irin na ustaz eh dama ya sayi jallabiya kamar guda biyar wa samarin gidansa to sai ya je duk sai ya sa su a jikinsa zama fa aiki ne tafiya aiki ne amma kaga in yayi haka ya rage kaya sauran sai ya zo ya bayar sai a gwada ma gwada sai ya ce yayi daman daga lokacin da aka gwada ya yi za su manna wani abu shikenan sai su sake cikin wani keji kai da samun wannan kuma sai a Najeriya marai da gaske sai a Najeriya an riga an raba ka da kai da shi kenan don haka barka da shi za ka je ka sake bude wani waje ka cuta wani abu to suna aunawa suka karba shi kenan kai kuma an barka da riguna guda biyar don ka zo shiga jirgi za su caccaje ka su ga abin nan yin saboda aka su ba su saba ganin irin wannan ba sai su yi ta dariya sun an ce ka fece a guje ba za ka iya fecewa ba to mutumin da ya sa wando biya kai kuwa ka sa riga biyar ina za ka je ko kuma ya sa rigunan da yake wanduna mafiya yawa za ga gasu lafe-lafe ne sai ya mummurda su sai ya sa aljihunsa nan gefe da gefe sai ka ce wani mahaukaci a nan kwana kwarai da gaske don ba ka hadu da masu tsanani ba jami'an shiga jirgi za su iya barin ka shiga domin saboda wannan karkacin da kasa shi ma nauyi ne kowane mutum akwai gwargwadon nauyin da ake so na jirgi jirgi yana daukan mutane masu nauyin kaza ne to ba sa son a wuce haka yanzu an kawo sikeli in ka hau wani zai gan shi 65 wani sai ga 85 wani sai ga 100 da wani abu ba haka bane yawwa to wanka ka jibga kaya a jikin ka ai dole nauyin zai karu to kowane jirgi akwai nauyin da yake daukawa in aka daura masa abin da yafi karfin sa to yana iya yin hatsari in yayi hatsari ko duk za ku mutu gaba daya ina fata an gane to na kawo wannan bayani ne domin saboda mu karfafa fahimtar da alimamu abu hanifa ya yi cewa mutum ɗayan ka masa ɗinki guda goma tun da ba lokaci guda zai sa ba da wannan ka fara ta rantsuwa ka riga ka wuce ta haka ma idan ka ba da mutum ɗaya abinci na lokacai goma ko na mutane goma to ya yi lallai abinda mu muke fahimta adadin mutanen da za a ciyar da su ko ciyarwan ya zamo adadin gashi ba wai lallai sai an samu adadin mutanen ba sannan tufafin ma adadinsa ya kasance goma ne ce ba wai sai an samu yawan mutanen ba ina fata an gani to shi ne abinda malai ke fada a nan yana cewa wa mukarrarun li miskinin a maimaita ga miskini guda ba zai yi ba wana kisan kuma da abinda bai kai baka yi shiri na likulle nisfus kamar mutane a kirin kowane sai a ba rabin muddun na nan ma malai ce bai yi ba to sai dai wasu malamai suna ganin idan rabin muddin nabi zai ishe shi musamman waɗanda suka dafa abinci sai ka yi abincin mutane goma da wani ya zo ki sai ya ɗaibi rabin abinda sauran suke ce ce shi ya ishe shi shi ke an ciyar da shi ya ci abinci ina fata an gane lissafin ka ya cika saboda ba dole ne abinda wannan yake ci ya zama wannan yana ci ba tun da a can ba ai ya ce mana ɗinkin da za ka yi ma jinjirin yaro ɗaya yake da na babba to kaga ma wajen abinci haka ne ba sai an samu dole ya cika muddin nabi gaba ɗaya ba tun da wani maki ba muddin nabi ban an yi abinci sa'i zai ci yanzu illa za ka dafa shinkafa ka ajiye wani yin ya zo zai dauki irin babban cokalin nan cokali uku zai ɗiba ya hada da miya ya ce wani ko in ya zo sai ya ɗibi cokali goma to tsakanin mai uku da goma bakwai kuma idan ka zauna ma ka Allah za ga ya cinye wani abincin gaba inda za a ce masa akwai ƙari zai ce ku kawo saboda cikinsa yana da fadi to an ce ciyarwa ciyarwa kawai illa an yi kammila sai dai idan ya cika mutumin da aka baki rabi da ce bai koshi ba to sai ka kammala masa wahal in baqiya tawilani shin idan yayi saura ne ko ko idan bai yi ba akwai fassara guda biyu waɗansu malamai suna ganin ka ba da rabi aka ce bai yi ba sai ka zo za ka ƙara masa da rabin sai aka samu rabin farko babu to wannan rabin da za ka sake bayarwa ba zai yi ba sai dai ka ba da guda kaga in aka taki lissafi ka ba da ɗaya da rabi kenan saboda rabin wancan da ka bayar bisa kuskure ne to waɗannan ƙananan ƙananan bayanan su ne ake kiran su fiƙihu yadda malamai suke fitar da alfuro ilimin furuwa kenan abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sassurka wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.